بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah kamu yau biyar ga watan sha'abana na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da sha biyu ga watan biyar na shekara ta 2016 miladiya za mu ci gaba da bayani a kedun shi'a daga wannan littafi mai suna a ka'idu shi'ati al'imamiyya al'ithnai ashariya na abdurrahman sa'ad ibn sa'ad ashafri hafizahullahu ta'ala a jiya mu yi bayani bayanin abubuwa kamar haka cewa a, a shehunan shi'a sun yi imani da cewa allah maɗaukakin sarki yana, yana mai fushi da su yan shi'a din sannan kuma a, na na fatima ta yi fushi da sayidina ali da makamantansu kamar yadda suka nuna sannan kuma limamansu ma'asumai ne ba sa mantuwa ba sa kuskure ba sa rafkannuwa ba sa sha'afa wannan shi ne matsayin 'yan shi'a ga shugabanninsu da limamansu sannan kuma har ila yau a yau za mu tashi akan alfaziha wani abun kunya da malam ya ce yake kunyata wannan aƙidar tasu yace inna shuyukha shi'atil mutaqaddimina lallai shehunan shi'a magabata yu'linuna sun yi wato sun bayyana bara'atahum barrantansu karara min hazihil aqida daga wannan aqida malaman shi'a magabata sun fito sun yi bara'a sun zare hannunsu sun fidda hannunsu daga aƙidan cewa limamansu ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa sha'afa ba sa rafkannuwa la ta hanyar ganganci ko ta hanyar kuskure akwai waɗanda suka ce ba da wannan akida ba da wannan akida bal wa kaffaru man ƙala biha magabatan shi'a ma sun kafirta waɗansu shegunan shi'a magabata sun kafirta mai wannan aƙidan. wa zakaru suka ruwa suka ambato ce anna raddar riwayati lati fiha isbatu sahwi nabi kuma sun raddi cewa riwayoyin da suke tabbatar da cewa manzon Allah yana sha'afa ko yana rafkannuwa to sun yi raddin su sun yi rejectin nasu sun karyata su domin suka ce lallai idan ya tabbata manzon Allah yana mantuwa ko yana sha'afa ko yana rafkannuwa to yufdi ila ibtali dini wa shari'ati hakan zai jawo zuwa ga bacin addini da shari'a wannan kuma shirme ne in annabi ya manta Allah ya tunatar da shi ba shikenan ba ko ba haka ba ayan ai ba za ta taba barin shi akan kuskure ba ayan ba za ta taba barin shi akan kuskure ba qala shaykhuhum ibnu Baba Waihi ga abinda shaihin su na shi'a mai suna dan ya yace innal ghulata wal mufawwidata lallai al ghulat sune extremist masu tsanani masu tsanani da zafi na aqidan shi'a wal mufawwida da wanda suke fawwala al'amuransu ga Allah Eh, al-mufawwidatu yace la'anahumullahu Allah la'ance su inji shi fa kenan yunkiruna suna musun sahawan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu yana sahau yana mantuwa walau jaza an turadda al-akhbaru al-waridatu fi hadha al-ma'ana walau jaza da hakan ya halatta an turadda al-akhbaru al-waridatu amaida ake labarun da suka zo da dukkan waɗansu maganganu da suka zo game da haka to la jaza an turar da jami'ul akhbar da ya halatta a yi rejectin a ke karban dukkan sauran wato bayanan manzon Allah da ayyukansa da bai yi mantuwa a cikinsu ba wa fi raddi ha ibtalu dini wa shari'a raddin waɗannan hujjoji da, da dalilai da suke nuna manzon Allah ya yi sahau su ce duka sun yi rejectin ɗinsu sun ba za su karɓe su ba ba za su yi amfani da su addini ba to babu shakka sun yi raddin addini da shari'a wannan kenan mu duba littafin da suka yi bayani a sharhi na ɗaya malla ya huduruhu littafin su mai wannan sunan mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da talatin da tara wanajidu muna iya samun kuma cewa shiyuha shi'ati muna iya samun shaihunan shi'a la mutaakhirina na ƙarshe karshe na baya bayan nan yu'addunaha min min ad-daruri indahum suna ɗaukan waɗannan dalilan cewa lallai suna daga cikin abin da ya wajaba a karɓe su wa munkiru daruri wato abin eh, yan shi'a na karshe karshen nan suna karɓar wannan aƙida eh, na cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi a wajensu yana sahau wa munkiru darurati indahum kafirun wanda ya musun abin da ke tabbatacce kuma kafiri ne a wajen yan shi'a kamata kaddama kamar yadda ya gabata hatta kala shaykhuhum abdullahi shubur shubur fi man jawwaza sahwa min annabi bi anna dhalika yujibu al su a wajen su malaman shi'a na karshe karshe nan da suka zo baya su kwata kwata ba su yadda manzo Allah yana sha'afa ba yana sahau yana rafkannuwa ba su yadda ba suka ce duk wanda ya tabbatar da wannan yadda da shi ya zama to kafiri su kuma magabatan suka ce manzon Allah mutum ne yana sha'afa yana mantuwa a matsayin shi na mutum amma ba wai ya manta da abin da ke wahayi ba a'a nature nature na dan adam ya manta abu ina fata an gane annabi an halicce shi mutum ne kaman mu sai dai Allah madaukakin sarki ya keɓance shi da waɗansu dokoki da kuma ya ba shi annabci da manzanci ina fata an gane amma idan aka kawo aka zo a matsayin shi na dan adam a matsayin shi na dan adam yana mantuwa yana mantuwa yana sha'afa akan abu haka ina fata amma ba wai abin da yake cikin abu na wajibi da Allah ya ya wajabta masa ya isar da shi bane ba irin waɗannan ba <clears throat> ina fata an gane wannan magana sun ambace ta a cikin haƙƙul yaqini fi ma'rifati usulid din mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da talatin da biyar su ba su yadda manzo Allah yana kuskure yana sha'afa yana rafkannuwa yana mantuwa ba ba su yadda ba ba su yadda ba fashiyukuhum shehunan shi'a almutaqaddimina magabata almutakaddimuna magabatan da suka yadda manzo Allah yana sha'afa din yukaffiruna almutaakhirina suna kafirta yan shi'a na baya-baya da suka zo daga bayansu suna kafirta su su kuma wal mutaakhiruna din na bayan da suka zo daga baya yukaffiruna al mutaqaddimina suna kafirta magabatan suna kafirta juna walau kana min indillahi eh lawajadu fihi ikhtilafan kathiran min indi ghairillah kaga maganan su a da da shi alqur'anin nan da ya zo daga wani wajen Allah ne da ka same shi babu shakka akwai saɓani mai yawa a ciki duk abin da kaga ya zo daga Allah to babu saɓani a kansa duk abin da kaga ana saɓani a kansa wannan su kafirta wannan wannan su kafirta wancan to abun ba daga Allah ya zo ba domin na Allah kam wa ma za ba da alhaƙi illa dalal babu wani abin da yake bayan gaskiya in ba ɓata ba mu je tambaya ta 118 mutane ne ɗalibai ne suka roƙi mawallafin wannan littafin suka ce laula khastum lana akramatallahu da a lakhasa mana a takaita mana in somari kaifa tsawara shuyukhu shi'ati aqidatuhum bi ismati a'immatihim wato yanda aqidan shi'an taruru taruru ta ci gaba ta wuce gona da iri ma game da cewa shehunansu limamansu ma'asumai ne ba su tsaya akan ma'asuman ba akan ma ma'asuman abun har ya ɗara haka kuma ka san shi extremism guluwi ana fara shi daga kaɗan kaɗan yana hawa yana hawa yana hawa yana hawa kamar yadda kiristoci da farko suka ce annabi isa ɗan allah ne kaga guluwi ne sun ɗaga shi cewa ba ma mutum ba ne daga nan suka ƙara daga ɗan Allah sai suka kara ya ce cikon Allah ne ko wani yanki ne na cikon Allah guda uku da suka haɗu daga can suka ɗaga kuma suka ɗaga ya suka ce Allah ne ma to shi guluwi idan aka fara shi ƙarami to yana yana ƙara yaduwa ne haka nan ma bidi'a shi yasa manzo Allah ce kullu bid'atin dalala Bidi'a za ka same ta idan ta zo yar karama kamar menene kamar ɗan garwashi to ba zuwa take ta yi tsatsi ta yaɗu kun ga Bidi'an maulidi da a shekara shekara ake yin shi kuma ranar goma sha biyun kawai rayuwar manzo alin haka yi an gama an yi biki an gama shi kenan kamar independent day to amma kaga yanzu za a yi wata ɗaya ana bi a maulidin manzon Allah kowa zai gayyata a kofar gidansa nan garin ya bayyata, daga nan abun ya ruru ya ruru daga ranan aka koma har ana watanni uku ana yi to daga ranar har ya koma har na shehu ne ma ana yi maulidin shehu tijjani maulidin inyaz, maulidin eh, kaulaha maulidin wane ne to har ma wani shehi shi ma a najeriya sai a shirya nashi shi ma shehi wane to kun ga inda abun yake bazama matsalan shi kenan matsalan shi kenan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta hotuna a lokacin shi folon malamai suka yi saɓani suka ce ai hotun na abun aka yi molding ɗin shi ne ko aka suranta shi aka zana shi da hannu ko kuma aka yi shi aka yi eh, yanda ake embroidery eh, yanda ake ɗauwa da zanen na irin zanen gado na ɗawi su ɗinan da ake da hannu waɗansu ce kaza waɗansu su ce kaza to malamai waɗansu kai kwandemin suka ce dukkan hoto ne kawai a tsaya a sura kawai waɗansu suka ce a'a waɗanda da ake da hannu ne ko a zana su ko abin nan yanzu kaga illolin hoton ai ya fara bayyana ko ba haka ba a aiko a mutum tsiraici a intanet a aiko masa kaza a hannun wayan shi na hannu ma baka sani ba kana buɗe ka ga abubuwa daban-daban haramu wani ya postin dole kawai ka kaga duk irin illolin su kenan za ka ga kawalai suna daukan hotuna hotuna suna zuwa suna tallatawa a zo a yi makin akwai a ba basu nasu kaso kaga duk illolin hotunan idan aka ce abu a takaita shi akan wata yan lalura kamar passport na tafiya na kaza na kaza to za ka ga idan annabi ya faɗi abu ka samu illan shi ɗin can gaba ya zo ma ya damu mutanen ma sai kaga illan shi ya damu mutane kaga yanzu gashi duka anan sai mutu ya je bayan gida ya dau hoton suran jikin shi ya aika a duniya ana gani ko mace duk gashi nan matsalolin kenan illan su din kenan Allah ubangi ya rufa mana asiri ya tsare mana imani to shi yasa manzo Allah ce kullu bid'atin dalala kawa kowace bid'a komen kankantanta daidai da kwayan zarra to bata ne kawai kuma zai lidin din mutum zuwa ga wuta ina fata an gane kuma yaduwa take ta girma tana ta girma tana ta girma to anan abinda wannan tambaya ta goma da goma sha takwas daga cewa daga aƙidan nan na cewa shehunan shi'a sun yadda cewa su ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa ganganci ba sa sha'afa ba sa gafala tsaftatattu ne wanda ba sa kuskure kawai yadda da wannan aƙidan a wajen 'yan shi'a shin abun ya tsaya a nan kawai ko kuma abun ya ƙara me ya ƙara ruruwa da haɓaka abun bai tsaya daga nan ba abun bai tsaya a nan kawai ba laƙar ƙaddama. haƙiƙa abun ya ci gaba anna ustazal humul awwal asalin babban malamin shi'a na farko wanda ya kirkiro ta abdullahi bin saba al-yahudi eh abdullahi dan saba'u al-yahudi din nan ba yahudin nan kala sai ya ce bi uluhiyyati aliyin sai ya tashi ma yana da aqidan allantakan sayyidina Ali. kaga yanzu daga cewa su sayidina ali a wajensu su ne limaman aiko wanda fa abinda ake faɗa gare su su ba su san da shi ba ai ba idan suka ce limaman su ma'asumai ne ai da first one a wajen su shine wa sayyidina ali sai al-hasan sai al-husayn sai al-hasan sai al-husayn ko sai sauran ƴaƴan su to kaga abun da ma ya tsaya akan ma sayyidina alin ire-iren su imma ma'asumai ne kawai wanda ba sa laifi ko kuskure to da ya dan fi dama-dama to abun sai suka kara promoting nashi ma yanzu sai ya zamanto a ya Allah ne ma yanzu shi Allah ne ma bi uluhiyyati aliyin wato ya cancanta ya zamanto abin bauta ga mutane walam yunkal anhu alqawlu bi ismatihi fa hasba ku wato shi ba a ma ɗauko magana daga gare shi inda ya taƙaita akan cewa ma'asumi ba ne a'a abun ya wuce nan hasaba nazariyati shiyukhi shi'a gurgudun yanda shehunan shi'a suke faɗa suke kallon abun su ma'asumai ne shi kuma ibnu asaba'in al-yahudi wanda ya kirkiro shi'an shi ya zarce nan ma ya tafi har matsayin allantaka allantar da sayidina ali thumma tatawwara al-isma sannan abun kuma ya ci gaba wannan isma da suka ba su din kariya ta rashin kuskure da mantuwa abun ya ci gaba ya ta developing shine tatawwara ya ta developing haka shaykhuhum hisham bin haka ce innal imama la yuznibu bayan baya mantuwa yana da kariya na mantuwa da kuskure da menene to baya mazunubi kuma limaman su ba sa zunubi ina fata an gane limaman su ba sa aikata zunubi ku duba biharul anwar mujalladi na 25 shafi na 192 zuwa 193 babu ismatihim wa luzumu ismatil imami alaihi salam فشيوخهم الم... آ... آ... واشترط شيخهم كو alu kashifil ghita akwai wani shaihin su mai suna alu kashifil ghita'i eh, fi imamihi da abin da ya sharɗanta game da limaminsa an ya kuna ma'asuman dole limami na shi'a ya zamanto ma'asumi kan nabiyi kaman annabi daidai wa daida su zamanto ma'asumai ne anil khata'i wajen aikata kuskure wal khati'ati da zunubai ina fata an gane wannan alkhata'u kuskure alkhati'atu kuma zunubi balaman aufa balaman kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu khati'atu wa ay dhunubuhu dhunubuhu wannan shine sharadin su da suka kafa limaman su suka ce limaman su dole ne su zamanto na farko ma'asumai ne tamkar annabawa daidai wa daida game da wani kuskure ko kuma aikata wani abu na zunubi malaci a ta'aliq ga karin bayani raddi inna qaulahum wannan maganan yar shi'a da suke yan shi'a da suke cewa bi anna imamahum la yuznibu cewa shugabanninsu da jagororinsu ba sa zunubai ba sa zunubi to ya ta'aradu wannan yayi yi aqidan su na alƙadar. kun san a can alƙadar ko inda muka yi a can suka ce duk abin da suka yi Allah ne ya ya kaddara har muka ce akwai similarity kamancece ne wajen aƙidansu da ƙadariya akwai inda suke ɗauko abin nan a ideology na mu'tazila nan su ɗauko na ƙadariya nan su ɗauko na yahudawa sai su majin wani sa'i to a can baya ai kasan sun ce ɗan adam bai da ikon zaɓi itikadun min ƙaulihim bil wal ikhtiyar ɗan adam yana da ‘yanci ya zaɓi abin da ya ga dama idan ya duk abin da ka ga ɗan adam ya zaɓa ya aikata Allah ne ya ƙaddara masa ba wai son ransa ba to bi ma'ana kaga koda ya yi zunubi a can zai kawo maka a ƙadariya haka ne Allah ya kaddara masa a can aƙida na ƙadariya kuma a nan ya nuna ɗin kuma samsam ma baya ma zunubin ma Shi shine inna ƙaunahun lalle faɗin da suke cewa bi anna imamahum cewa jagororin su la yuznibu ba sa zunubai to ya ta'aradu ya warware ya yi karo da aƙidansu su fil wajen ƙaddara ƙadariya cewa komai Allah ne kaddara min ƙaunihin bil hurriyati wal ikhtiyar wa annal abda la yakhluqu fi'lahu cewa bawa shi yake halittan ayyukansa bawa ne yake halittan ayyukansa ba Allah bane yake kaddara masa mimma yadulluka ayyuhal qari'ul munsif to wannan zai nuna maka ya kai mai karatu mai adalci anna mafhumal ismati indahum ma'anan wato isma eh kariya daga kurakurai da zunubai da limamansu suke da shi sabiqul li mazhabihim eh, fil qadar kaga wannan ya riga wancan aqidar su na qadariya kenan wallazi akhazuhu anil mu'tazilati kun gani wanda suka aro shi daga mu'tazilawa fil mi'ati thalithati wato a shekara karni na uku da suka wuce thumma tatawwara al isma sai abun ya ƙara ci gaba kuma daga cewa kuma yanzu sayyidina ali ya cancanta a bauta masa sai abun ya ci gaba kamar yadda shaihinsu baba waihi sun matsawar al'ismata shaikuhum ibnu baba waihi al al-mulaqab bis sannan wani shaihinsu mai suna ibnu baba waihi ya ƙara kuma rura abun faƙala fi itiqadihi fi a'immatihi sai ya yi bayani game da a irin aƙidarsa game da limamansu ya ce na farko limamansu annahum ma'asumuna su ma'asumai ne mutahharuna tsarkakakku ne min kulli danasin daga dukkan wata ƙazanta wa annahum la yuznibuna sannan limamansu ba sa zunubai zamban sagiran ƙaramin zunubi ma ba sa yi balle ma babba wala kabiran ko wala asuna Allah ma amarahu ba sa taba saba wa Allah bisa umarnin da ya musu wa yaf'aluna ma yu'marun su kullun suna cikin aikata abinda Allah ya umarce su su yi ne wa man nafa anhumul ismata fi shay'in min ahwalihim duk wanda ya kore cewa waɗannan ya kore cewa su ba ma'asumai bane faqad jahilahum to wannan ya jahilce su ne kawai wa man jahalahum wanda ya jahilci manya-manyan limamai to fa huwa kafirun yawa kafiri ne kawai ina fata an gane ko yawa jahilci ba uzuri bane wa tiqaduna fihim yace aqidanmu da imaninmu game da limamanmu annahum ma'asumuna su ma'asumai ne mausufuna bil kamal kuma suna da an sifanta su da kamala wa tamami da cika wal ilmi da ilimi min awa'ili umurihim wa tun farkon al'amarin tun ranar haihuwansu a ranar mutuwansu haka suke cikin cika da kamala babu na kasa da raguwa tare da su la na fi shay'in min ahwalihim bi naqsin ba a sifanta su da wani abu na kasa a ce an sami imami yau ya ɗanyi ƙarya haka yau ya ɗanyi su da baka ba a taɓa samun su da irin wannan ma kwata-kwata a rayuwarsu wala isyana sannan ba a sifanta su da cewa suna sabo wala jahala ba a sifanta su ma a ce sun yi abu bisa jahilci wannan shine matsayinsu game da limamansu kenan ku duba al littafin shi'a mai suna al'itikadar shafi na casa'in da shida ku duba biharul anwari shi ma mujalladi na goma sha ɗaya shafi na saba'in da biyu babu ismatil anbiya'i alaihimussalam wa ta'awilu ma yuhimu khata'uhum wa sahwuhum ثم تطور العصمة ثم طور العصمة شيخهم المفيد sannan wani shaihin su mai suna al-mufid sai ya ƙara ɗaga abun kuma ya wuce nan wanda ya mutu a shekara ta 413 taƙala ya ce al-ismatu wato kariya da isma da limamansu suke da ita lutufun wato wani lutufi ne wani baiwa ne kawai yaf'aluhu Allahu wanda Allah yake aikata shi bil mukallafi da duk wani mukallafi bi haythu yamtani'u minhu wuqu'al ma'asiya Allah ya sanya masa wani bai wanda kwata kwata kwata zaka ga sabo mayaki kawai sabo ma ya gagara daga gare shi ina fa a ce ya fi karfin ma sabo wa tarku ta'ati a ce kuma ya fi karfin barin da'a wa Allah ya fi ƙarfin sabo ya saba wa Allah sannan nan ɓangaren kuma ya fi ƙarfin a ce ya bari wa Allah ɗa'a ba a ƙudurati alaihim ku duba kuma tare da suna da iko su yi saƙon suna da iko su ki ɗa'an kuma ina fata an gane ko wai Allah ne ya ya halitta musu wannan sifa ta isi su ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa zunubi ba sa abin nan sannan kuma Allah ne yake jefa musu kawai wannan sifan a tare da su lokacin da kawai yanda suke automatically ƙaryan saƙo ma ya zo kusa da su ko ya zo ma a tunaninsu kawai ƙaryan tunanin barin waɗa'an Allah ya zo ma a tunaninsu amma kuma wai tare da suna da iko su yi sakon kuma su bar da'an amma sun ki kada yanzu misali akwai bambanci mutum mai ido da makaho idan makaho ya ce alhamdulillahi ni kan bana kallon sako ina fata an gane wata wataƙila da idon a buɗe ne da zai kalla amma da wa ya fi mamaki da nuna wanda yake da iko ya kallan yaƙi shi ya fi menene shi ya fi ban mamaki akan wanda dama ko ya so ya ganin ma ba zai ganin ba to su suna cewa suna da iko su saba wa Allah suna da iko su kibarin saba wa Allah amma duk da haka ba su yi ba yana da iko ya saba Allah ya ki saba masa yana da iko ya bari wa Allah da'an ya ki bari mun fahimci wannan to sannan wanda aka halicce shi automatically ba tunanin sabon ma kamar mala'ika yanzu ba tunanin ma sabon ma an halicce su kaifi ɗaya ne na ɗa'an ne kawai ina fata an gane ko ai shi yasa mala'iku da suke suke blaming in yan adam wai suna saba wa Allah suna mene suna mene kun san ai lokacin da Allah yace zai halicci dan adam yace ce wa in qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'inun fil ardi khalifa yayin da Allah ya ce mala'ikunsa yana so ya halicci dan adam khalifansa a doron kasa ai da buɗan bakin su suka kushe ɗan adam ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku wani hannu nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu yanzu Allah zaka sa mai zubar da jini mai sa'a maka a doron kasan ga mu mun muna bauta maka muna tsarkake ka muna gode maka muna yaba maka bai isa ba abinda muke maka sai ka kawo mai barna a doron kasa ya zubda jini duk abinda ka ce ya bari ya ki bari kun ga ai da buɗan bakin su suka kushe dan adam to amma idan ka je can wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaimana wa ma kafara sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa maruta waɗannan mala'iku biyu ne Allah ya saukar da su na haruta da maruta Inna sai Allah ya sanya su a neco na ɗan adam sai da suka saba Allah ɗin a neco ɗin ‘yan adam Allah ya jarrabe su ya da da su neco na ‘yan adam an halicce mutumin da aka halitta masa sha'awa da wanda kwata-kwata ba a halitta masa ba wanne ne da nashi zai fi tsoron Allah ina fata an gane ko to irin wannan ɗin shine shine to da aka halicce su aka jarrabe suka zo a neco din yan adam aka sanya musu komai na dan adam sai da suka saba wa Allah din sai da aka saba musu amma mutum da aka halicce shi ba tunanin ma sabon ba ma namijin bane ma wai mala'ika ba namiji bane ba mace bane la yusafuna bi dhukuriyati wala bil unufiyati sannan ba sa ci ba sa sha to da an dora idan mutum da aka halicce shi bai ci bai sha don wannan aka ce bai ci abinci ba zai baka mamaki ya ce eh, eh, bai saci abinci ba zai baka mamaki dama bai ci amma wanda aka halicce shi mai tsananin jin yunwa da galabaita sai aka ce ga abincin bai sata ba shine zai fi ba da mamaki ko ba a gane abun ba yau wato shi ne. na fata an gane mutumin da yake da kobo bai da kobo ya je ya saba wa Allah bai da shi da wanda yake da kudin da duken da guest house da koma da komai wanne ne in ya aka ce ya bar saba Allah zai fi burge ba na wanda yake da ability da halin yi din na fata an gane mutum talaka talaka da wani kaftin na soja ya mare shi ya ce je kana yafe maka da wanda kaftin ne talaka ya wanka masa mari kaftin ya ce je kana yafe maka wanne ne da Allah za ka san lalle yafiyan shi da gaske ne na kaftin su je ka nafe kar ka yafe kar ma ka yafe ina fata an gane ko irin shi ne wannan irin shi ne wannan shi yasa afuwan Allah da rahamar Allah da yafiyar Allah ta fi ta kowa domin shi yanzu da in ka sama zai ya dauke ranka amma yace je ka ya yafe maka ina fata an gane maka amma mutum gaddi ya zo ya ka gan shi him ya mare ka ce ya kana fi maka ina wannan da zaka zama irin shi ina ji da ka masa shi ma to irin shi ne din wannan kawai a fata an gane wai don kar a ce ba su burge ba kun ga inda suka yi kwanan suka ce naturally haka Allah yake halittansu ba sa tunaninsa ba sa sabo ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa zunubi haka Allah ya halicce su to saboda kar a zo a kama su a ce ah wataƙila da Allah ya sanya musu son zunubin da su yi suka ce sai suka kara da cewa tare da fatina da iko su yi zunubin ko ba ku gane logic din ba tare da cewa suna iko su yi zunubin suka ki tare da iko suna da iko su ki saba wa su ki wa Allah da'an amma suka yi to wannan din da suka kawo shine zai kara nuna ce lalle fa sun burge sun burge yadda suka yi kwana ɗinke kwana ɗinke ina fata an gane ku a sai mu je ina ne ta'alik yawa wancan maganan ku duba fudnon na annukat annukatul itiqadiyyatu lil mufid shafi na 37 bala yace ce ga raddi tulahizu ayyuhal qari yace ya kai mai karatu kana lura da kyau isbagu mafhumil isma yanda suka yi ta caccanja ma'anan isma din kalmar ma'asumai ne ma'asumai ne dubi yanda ta rika canjawa tana rikidewa bi ba'dil afkaril i'tizaliyati kaga ya dauki waɗansu ideology tunani na irin mu'tazilawa eh ka fikratil lutufil ilahi irin tunanin wai na ludufin Allah Allah ya ma wani ludufi wa fikratul ikhtiyarul insani da ideology na wato wai zabi na mutum mutum yana da right yayi zabi ba Allah bane yake zaba mutum falaysa ma'anal isma wannan ba shi bane kalman isma an yujbira Allahu imamahum Allah tilasta wa limamin su ala tarkil ma'asiyati kun ga idan Allah ya tilasta masa ya bar saba masa ne to ai bai burge ba so yana abun under duress ne kenan bal yaf'alu bihi altafan eh, eh, yatruku ma ahl ma'asiyati muhtara wai wani lutufi Allah ke jefa masa yana son zunubin amma ba zai yi ba wani irin tunani ne na can eh kaje irin su balaga su philosophers littattafan falsafa haka philosophy zaka samu irin wannan ثم تطور الاسمة شيخهم المجلسي شيخ kuma sai كما سيقارا كما دغا wannan ma'anan isma din wannan sifar ya yace inna ashabana al-imamiyya lalle yan uwan mu masu bin aqidan imamiyya ajma'u sun yi ijma'i gaba daya ala ismatil anbiya'i wajen cewa annaba ma'asumai ne wal a'immatu da limaman su na shi'a salawatullahi alaihim gaba ɗaya ma'asumai ne minan zunubi wajen aikata zunubai a tsagirati wal kabirati ba su aikata zunubai kwata-kwata Allah ya kare su ya kange su daga aikata zunubai ƙananansu da manyansu amdan wa khata'an ta hanyar ganganci ko ta hanyar kuskure wa nisyanan ko ta mantuwa kablan nubuwati wal imamati kafin a ba su annabcin da imamancin Allah ya kare su daga wannan ina fata an gane ko ba wai sai da annabi ya zamanto annabin bane Allah ya bashi isma ba wai sai da limamin shi'a ya zamanto limamin shi'a bane no kafin a basu wannan position din kafin su samu wannan matsayin already tun lokacin da aka haife su a hakan aka haife su a hakan aka haife su ina fata an gane ko a hakan aka haife su a ma'asumai wanda ba sa aikata ƙananan zunubai balle manya da ta hanyar mantuwa ko sha'afa ko kuskure ba wai sai da aka naɗa shi imam na shi'a bane ya samu wannan ɗin Allah ya fara kare shi daga wannan lokacin no tun kafin ya samu wannan matsayin haka Allah ya halicce shi abinda suke so su nuna kenan ina fata an gane ko qabla al-imamati qabla an-nubuwati wal imam wa ba'dahuma haka nan ma bayan su bal min waqti wiladatihim kuduba tun ranan da aka haife suka fado duniyan nan ila an yalqaw Allah har ranan da za su gamu da Allah gobe kiyama suna nan a ma'asumai wanda ba sa zunubai la sagiraha wala kabiraha wannan maganan kuduba sharhi na biharul anwar mujalladi na 25 shafi na 350 zuwa 351 a ƙarƙashin wani babi babu nafshi sahawi babin da yake kore rakkanuwa daga limaman shi'a malaci alfadhiha ga wata aburkunya abarkunya qala almajlisi nafsahu. shi majlisi da ya faɗi wancan maganan da kansa ga kuma abun da ya faɗa yace wa bil jumlati yace a takaicen takaicewa almas'alatu fi ghayati al kai mas'alan cewa fa waɗannan limaman ma'asumai ne fa abu ne mai mushkila sosai akwai rikitarwa al'amari ne mai rikitarwa sosai lidalalati kathirin min al akbari domin akwai hadisai wal ayati da ayoyi masu yawa sun nuna ala suduri sahawi anhum cewa lalle fa suna kuskure wa itbaqul asbahabi illa man shadda minhum ala adamil jawaz da dukkan eh, mabiya shi'a sun tabbatar da haka sai dai yan kaɗan da suka ware suka nuna su limaman su ba sa kuskure biharul anwar din abun mamaki a wannan shafin da ya tabbatar da wancan a shine kuma ya tabbatar da wannan a ta'aliq Allah ya ce ga comment fa hada i'tirafun kaga wannan sun yi abun sun tabbatar kenan sun yadda yadda ce min shaikhihimul majlisi daga shehin shi'a mai suna al ya tabbatar ya yadda ya amince ala anna ijma'a shi'atihi cewa ijma'in shi'arsa ala ismati a immatin da suke nuna cewa limaman su ma'asumai ne yusadimu yayi karo bi riwayatin him da waɗansu riwayoyinsu da suke tabbatar suna kuskuren wa hadha yaj'aluhum yaquluna bi madabatin shadidatin to wannan babu shakka ya girgiza su girgiza mai tsananin gaske dole kai suka ce inna shuyukha shi'atihim qad ajma'u ala dalalatin in dai haka ne to kaga sun yi ijma'i akan bata kenan ko ba haka ba sun yi ijma'i akan bata kenan Allah ubangi ya rufa mana sai tambaya ta 119 hal minal mumkin barakallahu fikum shin akramakallahu ɗaliban ilimi ne suka roki mawallafin littafin suka ce akramakallahu Allah muku albarka shin yana yiwa an tazkuru ba'da ma yazumuhu shuyukhu shi'a ku ambato mana wani bangare daga abin da shehunan shi'a suke ambatawa na falalan limamansu limamansu nan suna da wata irin falala da daraja akramakallahu ko za a ambato mana kaɗan jawan malar ce na'am kwarai da gaske akwai su sun ambaci abubuwa masu ban mamaki game da falalan limaman sunna laqad akthara shuyukhu shi'ati min riwayat shaihunan shi'a sun yawaita riwayoyi masu yawa al muhtalaka wanda aka kirkira aka creating nasu addalatu wanda suke nuni ala fadli a'immatihim hujjojin da suke nuna irin falalan da limaman su suke da su wa annahum yaslauna ila darajatil uluhiyyati ahyana wato suna fluctuating an san fluctuation haka abu ya rika wata rana girman nasu yana tashi fiw ya harba har su kai matsayin Allah wani sa'i fiw ya dan sauko ni yanda dai speedometer yake wani sa'in aka danna aka danna sai ya je nawa 120 to wani sa'in aka danna darajar su suna daguwa haka ta kai matsayin Allah wani sa'in ta dan da tana da yi abin nan haka wani sa'i ya siluna suna kai ma ila darajatil uluhiyya har su kai daraja da matsayin da ma wanda suka cancanta a bautata musu ahyanan wani lokaci suna kai wannan matsayin walidhalika aqidatu shuyukhihim saboda a aqada shuyukhuhum shi yasa shaihunansu suka rubuta abwaban kathiratan suka rubuta waɗansu babi chapter chapter chapter masu yawa fi kutubi mazhabihim shi'i a cikin littattafan mazhaban su na shi'a al-mu'tamada wanda suke dogaro da su sosai wa minha daga ciki na farko babun suka ce ga wani babi limamansu annahum a'lamu min al-anbiya'i alaihimus salam na farko daga cikin falalansu limamansu sun fi annabawan Allah ilimi da sani annahum a'lamu sun fi sani sun fi ilimi min al-anbiya daga dukkan annabawan Allah alaihi musallam a game da wannan sun kawo hadisi goma sha uku wa fihi salatatu ashara hadithan sun kawo hadisai goma sha uku amma ya suka dan yago kaɗan mala kawo misali yace na farko minha daga cikinsu maftarauhu ala abi abdullah maganganun da suka kirkiro suka danganta su game da sayidina Husain dan sayidina Ali wai ya ce wa hashahu alhalin ata kau bai faɗa ba wai sayidina Hussein ya ce wa rabbul ka'abat na rantse muku da ubangijin ka'aba wa rabbul baniyati na rantse muku da ubangijin da ya halitta salasa marratin sau uku laukuntu baina musa wal khidir da a ce ina tsakanin annabi khidir da musa lokacin da suka yi tafiya din nan har yahuda kwale-kwale har ya kashe wani saurayi har ya gina wata katanga Allah wa ya rantse musu so uku da yana tsakanin annabi Musa da annabi Khidir la akhbartuhuma da na nuna musu anni a'lamu minhuma da na nuna musu ni na ma fi su sani na fi su ma ilimi wala an ba'atuhuma da na ba su labari bi ma laysa fi aidihim da ni na ba su labari na musu abubuwan ma da baya ma hannunsu ba annabi khidir yayi wa annabi Musa abubuwa ba daga baya bayyana masa fassaran su to wai da shi yana kusa da su da ya nuna musu dukkan abin da su ba su ma sani ba kenan kaga anan ya nuna kenan limaman su sun fi annawai sun danganta shi ga sayyidina Hussein alhalin fa bai faɗa ba ta na biyu wannan maganan ku duba ta a can cikin usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da tamanin da takwas na biyu sun yi wani babi a littattafan suka ce babun tafdiluhum alaihimu salam alal anbiya'i wa ala jami'il halki wato limamansu ana fifita su falalansu da darajansu ta fi annabawa da dukkan ma wata halitta a doron ƙasa wa akhzu mithaqihim anhu sannan kuma annabawa gabaɗaya da halittu sun ɗauki wani alkawari daga Allah daga limamansu wa anil mala'ikati wa an sa'iril halki daga dukkan mala'iku da sauran halittu cewa sun yadda cewa lalle limamansu sun fi su daraja wa anna ulil azmi sannan manya-manyan annaba na ulul azmi su wane ne ibrahim alaihi salam annabi nuhu alaihi salam musa alaihi salam isa sai annabi sallallahu to wai waɗannan ulul azmi dalilin da sa Allah fifita su sama da sauran annabawa saboda sun yadda da fifikon da limaman shi annan suka musu shi yasa Allah fifita su da tsananin son waɗannan limaman shi'a shine wa anna ulul azmi innama saru ulul azmi bi hubbihim mun yi wannan a baya fa in ba ku manta ba dalilin da yasa suka samu wannan martaban saboda suna nuna tsananin biyayya da soyayyen su ga limamin shi'an su to wai a wannan kawai sun kawo hujjoji har hadisai 88 ku duba biharul anwar mujalladi na 26 shafi na 267 kitabul imamati abwabu sa'iri fada'ilihim har zuwa karshe minha daga cikin falalansu maftarauhu ala abi abdullah sun kirkiro wata da wani hujja da wata magana ta ƙarya suka danganta ta game da ah, Husaini wa hashahu alhalin afa tau bai faɗa ba har ga Allah wai wallahi wai sai dina Husaini ya rantse ce wallahi na rantse da Allah mastaujaba adam adam bai cancanci wannan darajan da Allah ya halicce shi eh? an khalaqa an yakhluqahu Allahu biyadihi ko annabi adam bai samu wannan daraja ta Allah ya halicce shi da hannunsa wa nafaka fihi min ruhi kuma har Allah ya hura masa rai illa bi wilayati ali wai tsananin soyayyansa ga sayyidina ali shi annabi adam shi yasa ya samu wannan daraja da martabar da ta sa Allah ya halice shi ma da hannunsa annabi adam fa kenan tun yana can make na sai dai aliyana nan ko ba haka ba shine asalin dan adam ai annabi adam ba sai da Allah ya mulmula kasan ba ya kwaba ta sannan ya zo ya halicci annabi adam din ya mulki ya fidda shi to sai da ya samu sayidina soyayyen sayidina ali tukuna aka mulmula kasan shi har aka halicce shi sayidina ali ya riga ma adam kenan ina fata an gane ko to wannan shine to irin wannan guluyin shine zaka ji yan bidi'a suke hesu nuna maka wani mutum wai shi tun kwa a halicci duniya ma yana wai annabi ma an halicci duniya dan ma shi ne dan ma shi ne duba irin wannan mutumin misali annabi shi da kanshi yace an aiko shi duniyan nan fa kamar rana ta yi jaɗin nan za ta ta rage ta faɗi kawai alkiyama ta zo aka aiko shi amma a ce daga lokacin da ta fito har ta daga har ta kai lokacin wala har ta kai azahar har ta kai la'asar har ta yi ja za ta faɗi duk wannan ba a halicci jama'an da aka halitta gaba ɗaya ba don su aka halicci duniyan ba ya fata an gane ko sai da al'umman da suka zo wanda ya zo kaman ta yi ja za ta faɗi ɗin nan shi ne aka halitta duniya domin shi duk irin wannan wato suna ganin idan ba su faɗa wa annabi haka kaman ba su girmama manzon Allah bane kai da baka yadda da wannan kaman wato kana karanta manzon Allah Ya fata an gane ko watar na je majalisin malamai muna bayani na ce annabi mutum ne irin mu sai da ya fi wani ya bugo ce katsa mu na faɗa wannan annabi ba irin mu ba irin bane kwata-kwata wannan magagaru na kafiran da su kafiran zamani annabi nuhu su suke ta annabi ya mutum ne irin mu nace masa to faɗa mana wani iri ne musa akwai jinsin mala'iku an halicce su da wuta da haske jinsin aljanu da shaidan an halicce su da me da wuta jinsin yan adam an halicce su asalin su da ƙasa ko yawwa da turbaya to a shi kuma annabi ina so cikin wani jinsi ne ita damun daga wani jinsi ya fito na ce masa kana da tarihi sosai ya ce malami ne a polytechnic na a gani sai na ce masa an san lokacin da aka haifi annabi wace ce baban shi ya ce amina waye baban shi abdullahi an san lokacin da aka haife su na ce ya su aka haife su mace ce ta ɗau cikin shi yadda ake ɗaukan na kuma nabi yana rashin lafiya yana cin abinci yana har ma da kafirai sun ce ma ma kana eh, li hadha rasuli an ya'kula ta'ama wa yamshi fil aswaq bai dace ga wannan annabi a ce annabin Allah samu yana cin abinci yana tafiya cikin kasuwanni laula unzila alaihi ba ya zauna ma cikin gidan ƙasa ka duba gidan annabi ai da ya kamata yin annabi Allah ne zama to gidan shi na gold ne haka bai kamata ma yana zuwa kasuwa bai kamata yana zuwa abun nan wai sam dai kawai ya kashe waya wata rana ina jin wata rana lokacin da muka kai ziyara masallacin salamatu inna muna dawowa din to sai waɗansu suka bugo salamu alaikum sala ina jin gurub ne wata ta bugo da Allah malam muna son wata tambaya akan wata ce tace tana da ja akan wannan cewa maganar da kai annabi mutum ne sai yi group ne ina jin su haka aka sa a speaker daga can din polytechnic din to ina ce mata ke malama ce ta kina zuwa islamiyya ta ce eh. na ce me ma ana basharun ta ce ni dan adam ne me mislukum ta ce irinku ta fassara na ce to kin yadda anan ma mutum ne irinmu e eh. me bambancin ina ce inda Allah ce yuha ilayya shine bambanci innama ana basharun mislukum sai dai ni yuha ilayya ana mun wahayi shine nace to ai dama bambancin kenan ai yikenan ai tace ka yadda annabi ya tashi da mala'ika jibrilu ya je sama ya tafi ranar Isra'i akwai ma inda Jibrilu ma ya tsaya sai da annabi ya wuce na ce eh nace to mun gama wancan ki yadda mutum ne kafin mu zo bayanin Isra'i da Mi'raji mu gama da wancan mu kulle tukuna ki yadda mutum ne irin mu irin mu inama ana ya tace ta yadda amma na yadda annabi an yi Isra'i da shi har an je point inda mala'ika Jibrilu ya tsaya na ce to wannan tambaya ta biyu kenan mun gama ta farko mun gama ta farko na ce to don ya je inda jibril ai kowa akwai inda Allah ya sanya masa iyaka don ya wuce jibril ya tsaya ce ga inda Allah ya iyakance mu shi kuma ya wuce shi ya fidda shi daga mutum shi ya fidda shi daga mutum shi kenan ya jana cewa ana iwa da ta malam mun gode ya ma isa kai aka kashe na ce da wannan group sun sun yi group to mutane annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu yace ku yi hattara ku yi hattara ku yi hattara kada ku ɗaukaka ni sama da matsayin da Allah ya ajiye ni kamar yadda nasara suka ɗaukaka annabi isa ni innama ana abdullahi ni bawa ne na Allah ku ce abdullahi wa rasulu duk gatan da za ku mun ku barni ni a ni bawan Allah ne kuma manzonsa ai annabin an bashi zaɓi tsakanin ya zamanto sarki basara ke wanda bai da mu ba mai irin mulkin sa an bashi option da Allah ya bashi wannan da ya bar shi a bawa me yake sai ya jabi bawa ina fata an gane to kullum zaka ga son mutum he ka an kamba mashi ana ta tura shi shi ke kai mutane ga halaka kaga waɗansu sun fito suna ta wai nigan annabi yan nigan in ni kan muhammad haka za ka ta ka samu ya sa hula uku da carbi dami a wuya yana tafiya wai shi zakiru ka same shi in ka gan shi kaga wanda ya fito daga bola maukaci babu ba yaro ma in ya gan shi zai gudu irin kanana ne ya tabi ya ce mama ga wani abu ya je ya dame ya dafe mahaifin shi manzo Allah haka za ka ji sunaye ba wallahi Allah wanda ya rufa mana Allah rufa mana asiri to ina jin bari mu samu inda zamu tsaya ko to wai darajar da annabi adam ya samu har Allah ya yi shi da hannun shi ya hura masa rai ma saboda kaunansa ga sayidina ali sannan kuma kun san mun yi shi shi ma a baya in ba ku manta ba wa ma kallama Allah Musa Musa bai samu darajar da har Allah ya yi magana da shi shi da shi ba takliman illa bi wilayati ali albarkacin soyayyan ga shiga sayyidina ali ne wala aqama allah isa ibn maryam ayatan lil alamin biko sannan annabi isa duk ayoyin da rikar zuwa da su ya tada gurgu ya warkar da makaho yayi menene yayi menene ya mulmula tsuntsu da abin da ya zamanto tsairan bi iznillah wai duk waɗannan abubuwan da Allah ya bawa annabi isa ba wani abu bane yasa ya same su sai dai tsananin soyayyarsa ga sayyidina ali da yadda da shugabancinsa sun maƙala ujmilul amsa yace bari in kawo muku abun a dunkule ma ahala khalqun minallahi nazara ilaihi illa bil ubudiyya wato duk wata halitta ba ta samun cancantan ganin fuskan Allah gobe kiyama illa bil ubudiyyati lana sai sun bauta mana muli maman shi'a ƙaryan mutum ya ga Allah gobe kiyama sai ya bauta mana mu limaman shi'a in ji su kenan wa fi riwayatin an karaha yunusu wato annabi yunus wai dalilin da yasa kifi ya haɗiye shi wai ya yi musun shugabancin sayidina ali kuma ya ƙiya ba sayidina ali matsayinsa ne shi yasa Allah ya nuna masa fahabasahu Allahu fi batanil huti sai Allah maɗaukakin sarki ya sa kifi ya haɗiye shi kifi na haɗe shi sai ce subhanaka ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim ya Allah na zalunci kaina da ban nuna soyayya ta ga sayyidina Ali ba Yace na zalunci kaina ya Allah sai Allah yace ce to tunda ka gano kuskurenka fa nabaznahu bil araiko sai Allah ya ce muka ce kifin ya je a mayar da shi hatta a karrabiha sai da ya confessing ya tabbatar cewa ya zalunci kanshi da bai nuna soyayyansa ga Ali ba da ya ja da Ali to shine Allah ce to tunda ka gane kurinka sai Allah ya umurci kifin ya je amayar da shi basairu darajatil kubra mujalladi na 1 shafi na 165 akwai biharul anwar mujalladi na 26 shafi na 282 sannan kuma akwai tafsiru nuri sakalai mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da talatin da uku suratu safati wa kala imamuhum wani imaminsu al'akbar al-humaini nan kusa yace fa fa'inna lil imami makaman mahmudan kowane limamin shi'a yana da makamun mahmud wanda muke cewa Allah in anka kira sallah wa makaman mahmudan ka da annabi makaman mahmudan to kowane limamin shi'a yana da wannan matsayin shi ma wa darajatan samiyatan yana da daraja mai girman gaske wa khilafatan takwiniyatan تخضأ لولايتها وسيطرتها jami'u ذرات yana da wata khilafa da wani irin ƙarfi na mulki wanda dukkan wata ƙwayan zarra a duniyan nan ba ma mutum ko wata halitta ba to tana menene tana biyayya ga jagorancin sayidina ali wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin laluran mazhabanmu anna li a'immatina li maqaman Lallai shugabanninmu da limamanmu suna da wani matsayi la yablughuhu malakun muqarrabun babu wani mala'ikan da yafi kusanci ga Allah ma da yake kai wannan matsayin wala nabiyyun mursalun babu ma wani annabi da Allah ya aiko da yake kai matsayin da limamansu suke kaiwa ina fata an gane ko to wannan shine a takaicin takaicewa za mu tsaya a nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace